mu da fatan muna lafiya da fatan kuma za ku subscribe channel dinmu mai suna Hausa GTV ko kuma Hausa Global TV domin samun ƙwarin gwiwa na tura muku bidiyo su suka danganci al'amura na yau da gobe. Kowa da ya san cewar dai ana faɗan kalmar wolf a inda abubuwa suke ta faruwa a inda za ka ga cewar tsofaffi suna auren yara waɗanda suka haifa kai wasu ma ko jika sun yi da su. Kwatsam kuma sai gashi tsohon gwamnan jihar Jigawa zai angwanci. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Ibrahim Saminu Turaki zai angwance a ranar Asabar a jihar Kano. Majiyar Daily Nigerian Hausa ta shaida mana cewa za a ɗaura auren tsohon gwamnan da amaryarsa mai suna Khadija Lawan a garin Kano. A daren ranar Juma'a ne dai aka cashe aka ci kwalam da makulashi aka wasa haƙura da kaya wanda yake na daɗi da sauransu shi dai wannan bawan Allah sun haɗu da wannan yarinya ne ne a cikin garin Kano a inda kowa ya san cewar shi dai wannan ya rike gwamna na jihar Jigawa tun 2003 ya sauka daga kan mulki ma'ana shi ne gwamna na farko na jihar Jigawa na demokuraɗiyya na farko daga 1999 zuwa 2003 kenan shi dai wannan bawan Allah ya amince zai auri wannan yarinya ne duk da cewar dai a shekaru ya haife ta ita kuma ta amince za ta aure shi duk da cewar ta amince cewar shi ya kai matsayin mahaifinta amma aure sunar annabi ne babu abin da yake haɗa shekaru da aure inda har an amince wa juna za a aure juna to masu kallon mu musu fatan alkhairi ku kuma like ɗin bidiyon mu ku share ɗinsa ku subscribe channel ɗin mu domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa mu tura muku bidiyos masu muhimmanci mun gode